dandalin VOA. VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau za ku ji jawabi ne akan zamantakewa da kuma alfanun kyauta tsakanin masoya a wannan lokaci na Ramadana. daga bakin Dr. Abdullahi Garba Imam malami a kwalejin Aminu Kano ta shari'a da sha'anin addinin musulunci. Da haka a gyara zama. Ah, sunana Abdullahi Garba Imam ina karantarwa a kwalejin Aminu Kano ta shari'a da sha'anin addinin musulunci wato abin da nake eh, nazari a kai ko kuma nake gani wato shi wannan wata na ramadana wata ne wanda yake mai albarka wato wata na rahama da jin kai da kuma gafara wadda ubangiji subhanahu ta'ala yake wa wato misali yake wa wato musulmi masu ibada to abin da nake gani a dangane da mu ko kuma zamantakewar mu musamman ma idan aka ɗauki yanayin zamantakewa ta eh, samari da 'yan mata akwai mahimman abubuwan da ya kamata wato samari su rika yi wa 'yan matansu a wannan wato wata mai albarka farkon farin bi maganar abin da ya shafi kamar wato kyauta ko kuma baiwa misali wato kyautar kenan yana da kyau a ce a wannan watan wato tun da wata ne wanda yake na farin ciki musamman manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce shi mai azumi yana da farin ciki iri biyu wato a lokacin azuminsa na farko dai lokacin da zai bude baki da kuma na biyu lokacin da zai game da ubangiji subhanahu wataala ya bashi lada to ya kamata kuma ɗan ɗan uwa mu ma tsakanin mu mutane mu rika taimaka wa mu muna faranta wa junan mu rai musamman ma janibin ko bangaren da ya shafi masoya ita kyauta abu ne wanda yake wato wata aba ce wadda take kara danƙon soyayya a cikin zukatan mutane kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa yace tahadu tahabu wato ku rika yin kyauta sai ku so junan ku wato idan kai kyauta kai ba wa mutum kyauta to zai so ka zai ji daɗin abin da kai masa kuma zai so ka sannan kuma shi rai da kake gani wato an gina shi ne a bisa son wanda ya kyautata masa da kuma kin wanda ya munana masa to idan mutum yana kyautatawa wanda yake so to in Allah ya yana ƙara wa kansa wato soyayya ne daga janibinta ko kuma yana jawo hankalin ita wato misali A abokiyar wato misali soyayya ta sani saboda haka ya kamata a wannan watan idan da dama mutum ya daure ko saurayi ya daure ya rika biwa wato budurwarsa wadda zai aura wato misali kyauta wadda zai jawo hankalinta kuma zai sa yankon zumuncin su ya karu ban manta ba a wani bawan Allah yana bamu labari akwai wata yarinya a unguwarsu yarinyar na irin budurwa ce mai jin kai kowa bai isa ba to in an mata magana ba ta kula kowa sai ran nan ta zo ɗiban ruwa sai wani malami ya ji ana cewa ai wance wannan yarinya take gani malam ai ba ba wanda ya ta kula sai ya ce a'a ai ba ku san yadda za a yi bane ai abin da za ku yi mata shine ku ba ta mabudin aljanna sai suka ce me mabudin aljanna malam sai ce to bari ku gani sai je kusa da yarinya sai ke dama ba ta kallon su ma dan ba su isa ba shi kuma malam yana ganin haka sai ya ce mata yawwa kin ga ungo ta jiyo sai ce me na gaya muku ai wannan ungo din ai shine mabudin aljanna to saboda ka in dai mutum za ka masa kyauta to in Allah da za ka ribace shi zai zama cewa wato soyayyarka za ta shiga cikin zuciyarsa musamman ma ga waɗanda suke wato suke da soyayya a tsakanin junansu insha Allah To gata malam kamar yadda wasu kuma da muka ji ta bakin yan matan suka ce yawancin samari sukan guje ga baki ɗaya ma saboda suna tsoron kada a ce ko kuma suna gudun kada a ce su kawo kayan sallah ko na abu sai bayan sallah sannan sai su kuma su nemi fili da yan matan su me za a ci game da waɗannan. <laughs> gaskiya ga wasu malam mafi yawa masu yin wannan za ka samu dama ba auren ne kai su ba mafi yawa wani abin ne daban wata manufa ce ta kai su amma wanda ya je dan aure ai dama ba cewa ake kayan Kano ko kuma kwari kasuwar kwari gaba ɗaya za ka ɗebo ka ta ba ko kuma kasuwar sabon gari a'a abin da ake nufi abin da kake da iko a kai shi za ka yi wanda za ka iya samun wato misali kwanciyar hankali a ranka cewa kai ma ka ta mata amma yawanci duk wanda za ka ga yo ai baka sani ba wasu ma idan watan ya zo ya doso na ramadana ai kokari suke ki kirkiro fada ko tashin hankali ko rigima tsakanin su da mata da yan matan in ya so gaba ɗaya ba sai ayi uwar watsi ba za ka ga sun dawo ba sai bayan sallah sai bayan sallah to kaga wannan za ka ce mutum ya ba da zuciya ɗaya yake zuwa gurin yarinyar nan ba amma ga mutumin da ya san dama aurenta zai kuma tsakani da Allah yake zuwa gurin ta. to ai kaga sun ya kirkiro wata rigima ko kuma ya ce wato zai zai dauke tafasa duk ba ba tunda kowa zai yi ne daidai gwargwadon abin da Allah ya hore masa kuma in Allah da ita kanta idan aka yi mata za ta ji daɗi iyayenta idan suka ga ka wato shi saurayi ya yi wa wanda yake so irin wannan kyautar su ma za su ƙara karkata zuwa gare shi su tabbatar da cewa da gaske yake kuma suna sa ran ta irin wannan ne za su zaci cewa za su tabbatar da cewa in Allah da idan yarinya na je gidansa to ba za ta zauna da yunwa ba kuma ba za ta zauna a cikin wato misali tsiraiki ba to amma idan ya zama mutum tun a waje dama ana ganin baya irin waɗannan abubuwan to sai a zaci cewa idan ta je can ma abin da yake a wajen shi zai a ciki saboda kaji a nan gurin kamata a ce samari su daure dan abin da Allah ya hure mutum duk irin yadda Allah ya ba mutum to ya daure baiwar sai kaga Allah ya buɗa masa shi ma insha Allah To, gata malam kamar ta wasu hanya ce ta fi dacewa a bada wannan kyauta? Shin aika wa iyaye su bada ne ko su bada hannu da hannu ko me zaka ce game da haka? To, wannan ya danganta. Wasu za ka samu cewa suna musamman idan abin da yawa. Ai kaga idan abin ba yawa ai za ka ji hausa suna cewa ya naga sai zagayawa kashe iya karamar gara. Kaga idan abin ba yawa kai ma kanka ba ka da bukatar sai ka tattaro wasu magabatanka sun dauka sun kai. amma idan ya zama na abu ne haka kada ran kada han wato daidai gwargwado daidai ruwa daidai tsaki da ake cewa to sai ka ba ta da hannun ka je gurin ta an gaisa an yi barka da shan ruwa sai kuma ka ba ta dan abin da wato ya sawwaka amma idan ka ga ana cewa a shirya a je daga gida zuwa wato daga gidan saurayi zuwa gidan su ita budurwa to ka tabbatar da cewa wannan abin abin a nuna sarki ne wato abin yana da da yawa to amma kaga da yawa ai kana magana cewa wasu ma wato gudu suke ba sa kaiwa to kaga da hanau wai an ce gwandaman nau idan mutum ya je da dan gangani din sai ya bata in Allah da ita kuma ta je za ta nuna iyayen amma idan ka ji ana magana a ɗauka a gayyato wa'in za su kai to gaskiya abu ne wanda yake babba amma akwai abin da idan aka ce za a yi wannan gayyan ma sai a ga a ah, to wannan wani abin a gayyato ne da har maimakon kawai in ya je gurin bata? me yasa ya gayyato mutane to ka ga dai abin da ake bukata dai ya zama na cewa anyan in ma ya dauka ya bata hannu eh, shi da ita ko kuma ya aika waɗanda za su kai mata daga bangaren sa matsawar ya zama na cewa abin yana da aukin da har za a iya yin irin haka insha Allah to masu sauraro abin da ya sauka kenan sai kuma wani lokaci dan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dr abdullahi garba imam malami a kwalejin aminu kano ta shari'a da sha'anin addinin musulunci da ke kano ni ibrahim jarmai daga nan dandalin yau nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga mu na gaba wasu ko kuma suke har da sagasar baki don ramadana wasu banki suke ko awara sarba ta don ramadana da har ruwa na bude baki wasu karaba ramadana su kasha wata wahala yara ƙanana in za su yi azumi a bar su ba wata illa ta hakan ga za su yi sabawa da ibada